Jama'a salamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin mu na zauren shekarun Muhammadu Kuro. Shirin ku mai zuwa a daidai wannan lokaci a wannan rana ta Lahadi a kowane mako domin falakarwa da ilmantarwa da kuma ba ku dama ku shigo ke tambaya a yayin da muka shigo cikin wannan zaure kuma kamar da ka sani shirin na zuwa muku ne daga sashen shirye-shirye na Progress FM da 97.3 a Gombe sunana Abubakar Yahaya kamar kullum ina tare da mai zauren a shekara Muhammadu Kuro a karmar kallon barkar shigo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To kamar da muka saba da zarar buɗe mukan ba da wasu ‘yan mintuna malam ya mana matashiya da ke zama mana makobin kunne a cikin wannan shiri mai albarka na zauren nashi wadda kuma zarar mun yi amfani da dukkan kalaman da muka ji a cikin rayuwarmu za mu amfana duniya da lahira. A karmar kallon da me za mu buɗe shirin yau.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 wanda a tarihin watanni na musulunci shi ne wata na ɗaya za a iya cewa <clears throat> shi ne watan farkon shekara kenan hijira da ake lissafi za ta tashi daga dubu ɗaya ɗari wato ɗari hudu da arba'in da biyu za ta koma da arba'in da uku <clears throat> wannan wata shi ne ake kira al-muharram wani malami har rubutu ya yi yana cewa lahil muharram kamar yadda annabi ya ambaci su sunan watan da haka ya yi sunan littafin cewa lahil muharram fada'iluhu wa ahkamu fadaloli na wannan wata da kuma hukunce-hukuncen da suke ciki ‘yan abubuwa kaɗan za mu ambata shi wannan wata yana daga cikin watanni hudu da Allah ya hana a yi yaƙi a cikinsu. Inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillah. wal ard minha arba'atun hurum zalika ad ذلك الدين القيم في فلا تظلموا فيهن أنفسكم Ubangiji ya ce kididdigar watanni na shekara guda goma sha biyu ne kuma Allah ya yi su tun ranar da ya halicci sammai ya kuma halicci kasai daga cikinsu akwai watanni hudu wanda Allah ya haramta a yi yaƙi a ciki to al-muharram yana ciki sa'an da annabi ya kira shi da cewa shaharullahi watan Allah ne, to sauran watanni fa, shi shine malamai suka ce a jingina watan da Allah to daraja ce a wajen watan kamar yadda Bangiji ya jingina ɗakin Ka'aba gare shi ya ce ke cewa lillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila kuma ana cewa baitullahi haram ɗakin Allah mai alfarma a jingina ɗakin zuwa ga Allah daraja ce ga ɗakin a jingina watan zuwa ga Allah daraja ce ga watan kamar yadda Ubangiji ya jingina rakumar Salihu zuwa gare shi na katallahi wasu kuya ya ce rakumar Allah ce ba ta Salisu ba ne hmm. to ita ma rakumar daraja ce a wajenta to jingina watan zuwa ga Allah kamar yadda nace jingina ka'aba da jingina wannan raƙumar zuwa ga Allah daraja ce to shi karan kansa wata daraja ne sannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya yace khairul laili jawfuhu mafificin abin da ke cikin dare daren cikin daren mana kenan yana so ya ci maka sallah cikin daren shine mafificin kowane irin dare sai ce wa afdalul ashhur mafificin wata kuma shaharul lazi tad'unahu al-muharram annabi yace wannan watan da kuke kiransa al-muharram to kila wani zai ta tunanin to ina ramadan shi yasa malamai suka samu sabani imamu nawawi cewa yake wato falalar watan bata bijiro ma annabi ba sai shekarar ƙarshe da zai rayu aka bayyana masa falalar watan shi yasa ma zaka ga wani hadisin yana cewa annabi yana cewa da zan rayu in kai shekarar baɗi da na azumci wannan wani ya nuna falalar shahar ramadan ta zo a ƙarshe ne da haka yana da girman falala shi yasa banza Allah ya nuna cewa azumi a cikinsa shi yasa yace afdalu siyami ba'da ramadan mafificin azumi bayan watan ramadan kaga an da ramadan ya wuce kenan shi ya fi karfin haka ba da ramadan shine shahrullahi muharram to anan ma wasu malamai suna da tambaya ina kuma maganar sha'aban da annabi yake azumtar tun daga farkon sa har zuwa sha ga wata eh suka ce duk wannan ya faru ne kafin Allah ya bayyana masa falalar wato shaharul muharram da haka da shi yasa annabi yake cewa law baqaitu da zan rayu in wanzu zuwa shekara ta baɗi kaga kenan daga lokacin da yake maganar falalar ta bayyana masa da zan rayu in kai watan baɗi da zan da zan azumci wato ashura da kuma tasu'a waɗannan su ne wato kamar yadda ibnu rajabin ya ambata ya ce Allah ya jingina watan gare shi don ya nuna muku darajar watan tunda kuma afadul siyami ne ba da ramadan shine siyamu abin nan shaharullahi muharram to daga nan ne malamai suka sunanta suka yi bayani ko kuma annabi ya sunnanta a karkashin wannan cewa za a zunci watan ramadan ai watan al-muharram ma'ana kenan kowane mutum zai iya samu ya yi saboda neman falala da take cikin wannan wata ɗin kuma yin azumi a ciki na tasu'a da ashura koyi ne da annabi Musa kuma koyi ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma koyi ne da sahabbai domin wata ruwayar ma tana cewa sahabbai suna ce ma ‘ya'yansu su yi azumi yara ƙanana ma ana cewa su yi azumin tasu'ar da ashura dan haka ana son a azumci tara ana son a azumci goma musamman idan ka je ka dubi wannan littafin na Suleiman bunu Jasir bunu Abdulkarim Al-Jasir ya wallafa littafin ya ce sunan littafin shaharullahi muharram a ahkamuhu wa fadailuhu to wannan shine abinda ake so shi da yi azumi amma akwai wasu abubuwa da mutanenmu suke yin su na bidi'o'i a cikin wata. Hmm. Wanda gaskiya babu wani dalili takamamme a kansa. Irin kamar wani yin idi a cikin watan, ko don taransa ko su wasu mutane suna yi, amma bidiya ce bai zo daga annabi ba sallallahu alaihi sallam ko bai zo daga sahabbai ba. Wasu abubuwa da ake wai sha'irul farah wanda ake nuna wasu abubuwa na farin ciki shi ma bai zo daga annabi ba sallallahu sannan iqda za ka ga wasu suna kunshi mata kin don wata babu wannan babu wata sunna da ta nuna haka sannan akwai masu iktihal su ne waɗanda suke sa abin nan tozali a rambaɗa shi wai wai goma ga al-muharram shi ma wannan babu ba wani nasi da ya nuna haka to sannan kuma yin wasu abinci na musamman dan wannan ranar shi ma bai zo a nasin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu dafe-dafe da mutane suke ta aikata fauzan ya ambata a cikin eh, littafin shi yana cewa wannan kabaltar barna ce da barna dan bai ma dace ba kamar bid'a ce da bid'a ya ambata kuma a cikin littafin ce, wasu kuma sun nemi ma sun rike tara ai goma ga wata na almuharram sai mutum ya fito ya tamarin kansa wani ma ya sara kansa wani ma ya fasa kanshi wani kuma ka ganshi da baƙaƙen riguna duk wannan babu wani nasin hadisi da ya tabbatar da su abinda kawai ake nema a gun musulmi shine ya azumi kamar yadda manzon Allah ya ce da zan kai wata shekara da zan yi wannan azumi sannan kuma ya ce afdalu siyami ba'da ramadan mafificin azumi da za ku yi bayan Ramadan shi ne azumin Zulhijja ai abin nan Zul Muharram abin nan Muharram za ga wasu suna tsaga kansu suna saransa da wuka suna zubar da jini a jikinsu saboda wannan babu wani addini da zai maka da zai yardar maka wannan addinin duk wani addini da ya zo daga sama ya hana zubar da jini jinin da ake son a zubar shine na dabba ranar layya ba kawai mutum ya ɗauki wuƙa ya rinka cafa ma kansa ga yara kanana wannan cutar kai ne kuma ba addini ba ne irin waɗannan mutane su ne za ka ga yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kamar yadda ƙur'ani, ambata suna tsammanin suna kyautata aiki kuma cutar da kansu suke ka kwarzana mutum dai domin za Allah ya ce dukiyarku da mutuncinku da jininku haram to ya wani zai zo ya rinka tsaga sai yana zubar da jini yana wani bakin ciki na daban wannan ba daidai ba ne saboda haka abin da ake da bukatar mutane shine su yi azumi da ya samu iko ranar tasu'a da kuma ashura wannan ita ce yar budewar da zabi kuma ita ce faɗakarwar da zamu yi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi azumi na shekara ɗaya ya ce kuma da zai rayu wata shekarar da ya yi wannan sannan daga cikin falalar azumi ne, in ka yi shi ana wanke ma kurakuranka na shekarar da ta wuce azumin arfa ya fi shi da shekarar da take zuwa shi wannan shekarar da ta wuce ne za a ma yafiya amma banda mai zuwa amma shi na arfa na wanda ya zo shekarar da ta wuce da kuma wacce za ta zo wannan shine bambancin su Allah kuma ya taimake Allah saka da alkhairi ya kama Allah da wannan baiwa da fatan za mu dage mu yi abin da ya kamata kuma mu azanci waɗannan kwanaki guda biyu na haram don mu samu riba da ke cikin zafi da ko zafi biyu takwas ɗaya ɗaya ɗaya bakwai ko takwas da kuma zafi bakwai zafi uku shida tara biyar bakwai takwas shida lambobin da za a kira nan da mu tafiya a cikin shirin na mai kiran Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina da ni da sa malam da wasu kaya. Na'am. Na godiya. Ana magana da Hajjatin Yamra daga Bauchi. Na'am daga Bauchi. Na'am. Eh, tambaya na shi ne akwai wannan wanda suke magana akan magana mai da shafi wannan ba akan magana eh wannan sallan kasar sallan kasar eh ina magana a kan tambayar da a kai ne? Mm-hmm. sallan kasar zai kama mutum kamar da ke ina zuwa ya na dan daga da yan mutum shi wanda ya da halin ya kansa tafiya kuma daga zuwa na mutum ya shiga da kasar kansa muke sa kansa na'am ita kasaru lafazinta da ya zo an samu ‘yan rikita-rikita, amma za mu faɗi abin da jamhu suka fi tafiya a kansa. Lafazin kawai ya zo ya ce ne, Iza darabtun fil ard falisa alaikum junahun an taksuru min sala ya ku masu imani idan kuka yi tafiya a bayan ƙasa babu laifi ku rage sallah kawai idan kuka yi tafiya a bayan ƙasa kuma a yanzu ka gama daga inda na taso daga gidana zuwa nan ai tafiya ce to amma a al'ada za a iya cewa yanzu in an je gidana misali a tambayi iyali na ko a tambayi yaron gidana za su ce malam ya tafiya a fara su faɗa ba to kaga kenan a al'ada wannan ba tafiya ba ce don haka idan ka tashi daga nan ka je kasuwa ba za a ce ka yi tafiya ba amma yanzu misali a ce na tashi daga nan ko na je alkaleri misali za a ce na yi tafiya ko to ya halatta din kaso wannan shine darabtun fil idan kuka yi tafiya a bayan kasa walaysa alaikum junahun an taksuru min to har yanzu a wannan din sai malamai suka haddadi. cewa duk da dai hadisin da aka kafa hujjar da shi yana da rauni da cewa mil arba'in da takwas kilomita nawa kenan kilomita zai kai casa'in aiko shi ne zai ba da mil arba'in da wani abu da takwas to idan kai wannan tafiyar ya halatta kai kaso ga masabar malikiya suna kallon cewa idan ɗan adam ya fita ya yi tafiya daga gonakan garinsu inda ya kama hanya sallah ta riske shi kawai ya fara kasar musu daga nan da tafiya zai sa'an nan kuma adadin kwanaki su suna ganin wato sallah ashirin ne shine kwana hudu kenan wanda duk zai wuce wannan zai cika sallah amma a wajen malaman hadisi ba haka lamarin yake su suna ganin in dai ka yi tafiya kana can kai bako ne to kawai za ka yi ƙasau ko da sati guda za ka yi haka kuma mai manhajus saliki shi kuma da ya zo ya ce idan ka tafiya yau ne bukatar ka za ta biya gobe za ta biya har ka kai kwana goma har ka yi kwana ashirin kai a sharhin ma ya ce har ka kai shekara guda duk ƙasar za ka yi ta yi saboda buƙatar ita kake ita ne ta tsaye da kai kuma wata biya ba yau ne kake tsammanin za ta biya har ya kai tsawon shekara guda to kai duk har yanzu matafi ne ƙasar za ka yi wannan haka suka bayyana inda aka samu saɓani shine yanzu misali ah, idan ka kama hanya musulunci ya ce ka ja ko ka je eh, ka ja a zahar te kusa da la'asar sai ka yi su a lokaci ɗaya ka kama hanya to idan ka shiga gari ma inda ka je ba kwanta za ka kwana za ka iya jan a zahar ka haɗa tunda an yadda kwana hudu za ka yi misali a wannan masabar to wannan shine inda aka samu saɓani suka ce a'a tunda ka shiga garin to kowace sallah sai ka yi ta a giranta, amma kasaru za ka yi tunda kwana hudu za ka yi masu malamai suka ce aka haɗe Da ai hukuncin tafiya ne kuma an baka wannan damar wannan saɓani ne wanda ba zai cutar ba ga mutumin da ya ɗauka zai yi haka ga mutumin da ya ɗauka kuma ba zai yi ba ba wata matsala ba ce wacce za ta damar adadin da jamhur musamman malikiya anan suka fi abin da shi shine mil arba'in da takwas ƙasa da haka su suna ganin bai kai a masa ƙasa ba sannan kuma idan zai wuce kwana hudu suna ganin ya cika sallah to wannan shine amma sun saba da wasu malamai wasu malaman suna kallon cewa za ka yi ta yin ƙasaru har sai ka dawo tunda a matsayinka na matafi ne sannan ba dole ne sai ya zama ashirin da ai arba'in da takwas ba mil matuƙar dai an kira abin da sunan tafiya to za ka iya masa ƙasar? imamun nawawi kan ma da ya zo a sharhin bulubul marami da ya zo magana a kan wannan ya yi wata magana wanda da wuya kowa ma ya abu na ɗinta don malamai ma ba su karɓe ta ba cewa yake idan kai tafiya daga inda ka fara tafiyar ka? mai kallon ka yana kallon ka har ba tudu ba gangare babu wani hazo ba wani abu sai ka fita daga kalar in an hango ka za a iya cewa mace ce wancan ko namiji ba za a iya bambantawa ba <laughs> ya ce ya halatta kai kaso kaga kenan ina ga ko daga cikin bolari ka tashi <laughs> zuwa na yi club din na yi da wuya za a iya gane cewa kai namiji ne ko mace a filin ma mm. ta ga wannan magana ba za a malamai da yawa kawai sun mayar masa da ita dai ya dai kiyasin sa amma gaskiya ba a karɓe shi ba to dama kuma ana iya sabon waɗannan duk yadda malami yake wata rana zai faɗi abubuwan da gashi nan saboda ɗan adam ɗin kenan mm. haka lamarin yake to wannan dai shine abin da ake kallo akan kaso don haka mafi rinjayar magana da jamhur na abin da aka tafi shine min arba'in da takwas sai a yi kaso sannan kuma idan za a yi kwana hudu zuwa biyar zuwa shida to sai a cika sallah amma ga malaman hadisai ba su karbi wannan ba su suna kallon kawai dan kwana biyar shida bakwai zaka zaka yi kasur ne sannan ga mabukacin da yake yau za ta biya yau wannan babu sabani cewa yau za ka samu bukatar ka dawo shi wannan kullum kasar za ka yi wataƙila ka tafi da niyyar kwana ɗaya ne amma za ka iya samun kwana goma saboda wataƙila takarda ka je karba ko rizal ko wani abu mai kama da haka amma ba a sa hannu ba wanda zai sa hannu baya nan to kullum ana cewa zai dawo bai dawo ba kullum zai dawo kasar za ka yi akan irin wannan bukatar akwai kuma rigima da 'yan makaranta suke da shi zaka ga cewa simista guda sai 'yan makaranta su tafi daga nan misali suna makaranta ko a baucin da ya yi tambaya wani daga nan 'yan Gombe misali suna biyu ko wani yana Kano ko wani abu sai ya ce su bista guda kasar zai <laughs> wannan ya yayi hakuri da Allah ya cika sallah wannan shine abin da yafi eh, dacewa a zaka ga misali alhazai idan suna cikin garin Makka suna cika sallah amma idan suka fita bayan garin Mina to kasar ake sai dai ba a hada su in ba a filin arfa ba kana mina a zahar za ka yi ta ita kadai la'asar ma haka za ka yi ta amma ranar da aka je tsayuwar arfa za a yi kasuru ne kuma za a haɗe sallolin ne sannan sai ka dawo muzdalifa za ka yi za yi magariba da isha to wannan kaga idan an dawo kuma cikin garin makka cika sallah yake to amma kuma har zuwa fitar da kai daga cewa matafi ba don kana tsammanin jirgin ka yau za ka tafi ko kuma gobe za a sa muku jirgi za ka dawo wannan ba zai sa kai kasarun ba cika sallah za a ke ta yi amina ne da arfa ake yin kasar saboda haka manzo Allah yayi haka kuma Abubakar yayi haka kuma Umar ma yayi haka wani bangare daga khalifancin Sayyidina Usman duka abin da suka yi kenan don haka abin da aka samu a nan kasaru za a yi tare da cewa kai matafi ne daga nan Najeriya kuma in ka dawo garin Makka cika sallah za ka yi to waɗannan duka su da suna nan wannan dai su ne abubuwa a cikin takaice Allahu a'lam to Allah saka da sani da wannan jawabi da ta da wannan masala assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam Allah abubakar bar barka ne da muke magana daga ina Kuna magana da Isa ne kuna kiran ku daga Ozi shagon Telekitir Services. Na'am. Wato malam tambaya na shi ne. Hmm. malam za ka ga mm. da ƙungiyoyi na kare haƙƙin sana, kuna da ƙungiyoyi na kare haƙƙin sana na Amma har yanzu ƙungiyoyi wanda kare haƙƙin ma Haƙƙin ma Malam akwai abu ne ga hankali na. Mm. Ina da yi ne wani mahaukaci. Da robar da ina ke nuna sai nuna min ya nuna ne mai abinci ya eh. hmm. sai na kaya masa to malam za ki rasa suna yawo suna jin yunwa to tambayan na hakkin tsoron mahaukatan da ya kamata a ko kuma gwamnati ne ya kamata a ce ta tuni wani guri bata dinga ajiye dinga ba su idan da yake harshe da shi da wuta harshe da sauran su ko sai ko kawo mutum da ya kamata su sanna hakkin wane ne da bayana to muna godiya ah, daga kasan na san malam ya taɓa tsayawa musu ma a wani wuri yawa na yi maganganu irin waɗannan yanzu ne shi ya ga abin mm. da idanunsa ra'ayil aini mm. to ƙungiyoyin nan da ake magana na kare haƙƙin ɗan adam da ƙungiyoyi na kare haƙƙin yara duka fararrun abubuwa ne za mu iya cima bidiyar duniya ce kawai kuma ba wani haƙƙin ma ɗan adam ɗin da suke karewa a mafi rinjaye duk shiriri ta ce kawai babu wani abin da ya kare mutuncin ɗan adam haƙƙin ɗan adam cikakkiyar kariya kamar addini don masanin ɗan adam ne yasa sa haƙoƙin su yanzu ko mutum laifi ya zalunci wani misali in za a yanke masa hukunci yanzu ka ɗauka wani ya kashe wani in za a kashe shi za su fito su yi magana su ce hmm. akwai haƙƙin ɗan to uwar wannan da aka kashe shi shi kuma ya uwarsa za ta yi shi ba da haƙƙi ne za a saboda haka ɗan adam sai kawai a shiga haƙƙin wani sai ya zo kuma ya shiga ya ce wani kamar mutum ne yanzu ya tare bakin titi ya sa kiɗa ya ta cika kunnen mutane in ka masa magana ya ce right ne saboda layi ne to masu wucewa su ba su da haƙƙi ya za ka dan neman haƙƙin ka sai ka je ka shiga haƙƙin wani so addini ya yi tanade tanade a kan dukkan waɗannan al'amura da ya tambaya ah, na taɓa yin magana da wani yana takarar gwamna a wani lokaci can kowa ya buga waya yana tambayarsa irin wani dubet da ake haka hmm. kowa sai ce su matasa ne ya za a yi da su wani tanadi aka yi musu zawarawa wane ne wanda tanadi aka kowa haka yake tambaya to sai Allah ya ban sa'a na buga sai na shiga layi na ce masa to naji kowa yana maganar cewa yana kowa yana magana yan kasuwa ya wani tanadi aka musu ma'aikata wani tanadi aka musu yan wane ne waɗanne tanadi aka musu na ce masa to kai in Allah ya baka wani tanadi kai wa mahaukata don ba su da wakili wanda zai tambaya musu amma a lokacin mutane suka yi ta cece ku ce a kaina ba irin surutun da ban ji ba sai aka mai da ni kamar ni ma mahaukaci ne wai me yasa zan yi ma wannan tambayar ai mahaukaci ne ma zai wannan tambayar so a lokacin an yi ta cece ku ce mutane sun yi waɗanda suka sani sun sani waɗanda ba su sani ba na ce wani tanadi kai wa mahaukata na ambata a lokacin na ce idan hadiri ya taso ni zan je gida zan yi gaggawa in shiga gida idan ina da zazzabi a jikina zan kai kaina asibiti idan ina jin yunwa zan nemi abinci idan ba ni da lafiya zan nemi ganin likita zan sayi magani wannan mahaukaci ne baya iya neman kuɗi bai san inda yake ba yunwa in ta dame shi in ruwan sama ya taso in zazzabi ya kama shi in bai da lafiya ya za ka masa tambayar da ba amsa min ba kenan shi karan kansa wanda na tambaye shi bai amsa tambayar ba haka aka watse a gidan rediyon ma aka tashi to kaga yanzu ga wani ya tambaye ni ya dora akan tambayar eh yanzu ya dora akan tambayar da ni ma nayi amma ni a musulunci na san inda haƙƙin yake na'am idan mahaukaci ya fita ka gane gwamnati take da haƙƙin ɗaukan wannan mutum don haka a wajen musulunci dole a yi gidan da za a ajiye mahaukata magwamnatocin suna wani abu na shiririta wanda bai kamata ba wai kamar yanzu in shugaban kasa zai shigo garin nan sai duk a kame mahaukata a kai su ina shugaban kasa ne ba baya son ya ga mahaukata ko Allah ne yake son a kula da mahaukata Allah ne yake son a kula da su saboda suna jinya kuma a dukiyar kasa suna da haƙƙi kada wata gwamnati ta yi tsammanin mahaukata ba su da haƙƙi a dukiyar su, suna da haƙƙi Da haka duk gwamnan da yake kan gwamnati ya sani mahaukata suna da haƙƙi a kansa wannan ita ce gaskiyar magana ba wani rufa rufa da za'i hmm. shi ne a faɗa wa kowa gaskiyarsa yadda talakawa masu hankali da yara masu neman ilimi da asibitoci ake ta yi dole a yi na mahaukata kuma dole a sama musu likitoci kuma dole a kula da su kuma sai Allah ya tambaya idan ɗan uwanku ya yi hauka yana da haƙƙi akan ku kula da shi amma haƙƙinsa ne ku ɗauke shi ku kai shi asibitin mahaukata gwamnati ta nemi magani ta bashi ku yana da haƙƙin sai kun kawo shi wajen gwamnati yana da wannan haƙƙin kuma ba daidai ba ne ku sake shi ya tafi don zai iya halaka ba daidai ba ne in asibiti ya riƙe shi zai bashi magani to asibiti yake da ɗaukan nauyin haƙƙin bayan gidansa da yanke masa farce da masa aski da gyara shi da duk abin da za a masa shi ita ne za ta bashi ai bai da hankali bai da hankali gwamnatin sayyidina Umar ba tururuwa ma ta ba ta abinci ba hmm, kuma sayyidina Umar yana Madina an bashi labarin wani alfadari ya shiga daji yana cewa yana jin tsoron inda gyara ma alfadarin hanya ba za a kama shi a gobe ba? kuma ya fashe da kuka ai ba wani gwamna da muka sa shi dole sai ya fito an zaɓe shi shi ya fito da kansa kwa wanda ya sa dole a ah, to shi ya tari a ratu da ka saboda haka nauyin nasa ne dole ne in an kamo irin waɗannan mahaukata a gyara musu gidajensu a ba su magani a yi musu jinya kamar yadda mai lafiya ai mai hankali yake rashin lafiya ya je asibiti a rubuta mishi magani da dukiyarsa ya kamata a siya masa magani a bashi waɗannan duka haƙoƙi ne billahi lazi ina rantsi maka da Allah inda gwamna ya san bala'in da yake jiransa wallahi ba zai nema ba wallahi da sun san musibar da suka tono ma kansu Allah ba za su nema ba na nan eh wallahi ina gaya maka yanzu akwai mutane a ƙauyuka a cikin daji ko hanya ba su da shi kuma duk wallahi sai an tambaye su saboda duk sun yi waɗannan alƙawuran ba wanda Allah ba zai tambaya ba wallahi mu ma in ba mu faɗa ba sai an tambaye mu wallahi tallahi in ba mu gaya musu ba sai an tambaye mu saboda haka waɗannan haƙoƙin duka suna nan kuma ana jiran su da shi kuma gobe kiyama Allah sai ya bi ɗaya bayan ɗaya inda kawai gwamna zai kubuta shi ne ya yi iya abin da zai iya yi abin da ya fi ƙarfin sai bar ma Allah amma in bai yi komai ba billahi lazi sai Allah ya tambaye shi waɗannan mawakata da duka ke ganin suna da haƙƙi a nema musu wurin zama kuma a yi musu jinya dole ne duk irin waɗannan ma'aikata su irin su ban sani ba irin su social welfare irin su me aikin su ba su bane dole ne su tare irin waɗannan mutane kuma su gaya ma gwamnati ga mu muna da ma'aukata kaza kuma suna buƙatar likita suna buƙatar saboda a cikin dukiyar ƙasa an san da su a cikin musulunci an san da su haka dole a musu wannan waɗannan duk abubuwa ne wanda ya zama wajibi amma idan mahaukaci naku ya haukace mahaukaci naku ya haukace farko dai tukunna gwamnati bata san yayi haukan ba hmm. sai kun kawo shi asibiti dan haka kada wani ya hauka shikenan sai a cire shi a yada shi a bar shi kawai yan uwa ko dangi su yi watsi da shi suna da haƙƙin su zo da shi asibiti kuma gwamnati ta nema masa magani wannan shine abin da ya kamata tun a tsaftace su a yanke musu farce a musu wane ne waye da sauransu duka wannan haƙƙi ne wanda ya kamata a musu ba kamata ya bar su mota ta zo ta buge wani shi kenan sai a yada shi a rasa abin da zai yi a kyale shi ba ko kadan abin da dame ni wani lokacin eh, a wasu guraren ma eh, kusan eh, za ka ga yadda ake jinyan mai hankali idan ya samu rashin lafiya a asibitoci kusan mahaukatan ma a ɗan asibitocin da ake cewa an yi musu hakan take domin in kuka kawo mutum yana da irin wannan hankali na farko duk maganin da aka rubuta ko za ku siyo abinci ko za ku lura da shi akan gadon da aka daure shi a matsayin sa ne to wannan kai masu hankalin ma haka ake musu ai to shine ban ga bambanci a cikin abun ba a'a shi ai abin da yake magana yanzu fa ya ga maka ya ganshi ne akan titi a ina magana bai da abinci bai da abinci yunwa yake ji a ah, eh a to waɗannan ka ai mun riga mun gama mm. mun gama ai kudin mutane ne dole a kase musu shi akan a ba su lafiya saboda su ne alƙawuran su ne alkawuran ai da ake ta yi ko na Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. na mai da madan da zango uku. Na'am. Tambayar da nake da shi to shi ina bare farko da farko ina malam barka da haka. Na'am. Shakon tambayar da nake da shi kullum muna sauraron malam yana magana a wa'azi kamar kasan addinin ka. Mm. Da sauran muhadara yana magana akan irin lebo da za a kira shi zai ci aiki sosai da zai a kan lokacin da kuma ma'aikata kamar makamantan masa. Hmm. Yana magana kan cewa an sai lokacin mutane ne. Hmm. ni da kai na ake ina son malam ya ƙara mana bayani misali hmm. idan lebura ya je ido ba sai kuma ba a biyan sa haƙƙin ido ba sai A maimakon cewa idan ya je ya yi aikin in kuma ya a yi aiki in lokacin da kai ba a yanke masa kuɗi amma idan ya yi ba kan fara cika masa shi ne nake kuma da ne tsarin bayani a eh, to ai da ya saurare mu mun yi wannan magana wataƙila dai bai saurara ba ne ya saurari wancan ɗin amma dama a ka'idojin aikin gwamnati akwai overtime kuma ana biya don haka haƙƙi ne gwamnati ta biya overtime sannan kuma idan baka cika time ɗin ba in ba da uzuri ba a yanke ma ka'idar ce haka ake tafiya da ita don haka an sai lokacin ma'aikaci ne misali karfe hudu zai tashi to sai zama nan to aiki an sa shi yayi oba to ya rubuta time din da yayi oba din su za a tura za a biya shi haka tsarin yake ba wanda bai san wannan ba idan kuma baka cika ba misali baka zo ba oganka ka gaya masa cewa to kaga wannan da izini ne bai kamata a cire ma ba matukar ka samu permission hmm. ko hmm. amma haka kawai ka yanke tayar to ya kamata a cire maka a rage maka saboda baka cika lokacin da aka ɗauke ka akan wannan ba don haka mafi rinjayar lokaci zaka ga wato abubuwa ne kawai ana yin su wani abin kamar gwamnati ne take sa karfin ta sai ta ture abin yanzu ka ɗauki overtime misali overtime hmm. ba a biya saboda ne. to yanzu ai kaga ana ta kokarin kafa mutane lokacin da za su zo su sa hannu hmm. kuma da lokacin tashi to idan an wuce lokacin tashi gwamnati za ta biya ba wani wanda ya nan magana a to ai ya kamata su yi cewa kuma tun da ga lokacin da ka zo aiki kuma ga lokacin tashin ka amma idan aikin mu ya rike ka sama da lokacin da aka kayyade za ka tashi ka rubuta za mu biya ka shi ma ya kamata gwamnati ta yi wannan ai tunda akwai masu aikin da suna wuce time din su suna yi wani kuma zaka same shi kaɗai na aikin mutum hudu ne saboda ba ma'aikatan a inda yake wannan yawanci ya fi samun malamin makaranta ba wai dan ina malamin makaranta ba amma gaskiyar magana nake gaya maka ha to misali kana form master kana da azuzuwa kana darussa sama da ashirin ni an yi lokacin da nake darasi talatin da biyu a sati da lazi nake gama ko yanzu ka je ka bi rekod din zaka samu ina yin darussa talatin da biyu a sati daya wanda ya ma wuce hankali amma taɓa biyan ka ba ruwan su ma da ni ba su yi wannan maganar ba makaranta ce ma ta rubuta takarda ta bani award a nan ka tsaya a nan aka tsaya suka fato sun girmama ni su makarantar <laughs> an bani award merit award aka bani a wancan lokacin amma sisin kwabo kai wasu ma sun nemi cewa ya kamata a yi promoting dina a lokacin don taro aka yi aka bani award din har yanzu ina rike da shi amma gwamnati ba ta taba tunanin ya kamata ta biya ni ba to saboda haka irin waɗannan al'amura suna nan akan yadda ake zaka zaka samu mutum shi kaɗai yana aikin mutum hudu in a makarantun nan ne to sai dai yawanci ba a cika samun ko ba abin nan ko ba time ba saboda lokacin tashin makaranta in yi kawai tashi za amma saboda karancin malamai za ga mutum yana daukan darussan da ba abin nan ba don ya taimaki yara akwai su irin su suna nan to amma dai ka'ida shine duk aikin da za a ce oba time ya kamata gwamnati ta biya kuma idan bai cika lokaci ba ya kamata a rage masa wannan shine adalci yawa mu je To Allah sa suna ji kuma za su gyara domin bara to ba mu sani ba amma dai da ya kam Allah ya sa assalamu alaikum eh Allah ya sa hello da wa muke magana muna ji to kai zai kuna magana da kula da bayo to barkan ka malam sirajo yawa tambaya ta ga malam shi ne malam ya ne ya kamata inda za a amsa mutum wanda ba mutum ba salama idan ya salama to na'am annabi ya ce kawai ka shafe wawun ne ya ce assalamu alaikum ka ce alaik kyan amma kuma ba ana an sa nan normal yadda ake wannan To ai tambaya na yi akan ya ya kamata. Ni kuma na faɗi yadda ya kamata ba yadda mutane suke ba. Eh, idan kana gaya min mutane suna yi ba damuwa ta bane. Abin shi ya tambaya ne yaya ake yi. Eh. Yawa. Eh. Shi ne kawai Zala ce idan sun maka sallama waɗanda ba musulmi ba ka cire wawo. Ka ce wa alaikum shi kenan ka yi gaba. A'a ni dai na gaya ma. ba cewa ne mutane suna kuskure ba ni dai abin da aka tambaye ni na faɗa cewa mutane suna kuskure ba zan tabbatar musu da kuskure ba amma ai ya ya kamata a yi kawai to ga yadda ya kamata a yi sai mu wuce maganar mutane suna kuskure wannan ba shine muke da bukata an tambaye mu yadda ake ne kai hakuri wai ina nufin amma dai na san ka san ana yi kawai a jini a'a salamu alaikum Alaikum assalam. Da muke magana. Suna bakar ya rake da malam nan Musa da Alheri. Muna godiya. Mai magana da yake wasan tafiya mai ribin babura na ke magana ina kiran kwanan garin Kibi ne karamar kuma a wajen Arkafiya. Na. Na. A ah, tambaya daga malam shi ne. Hmm. A ah, kan zaka zai tambaya. Wani mm-hmm. lokacin zaka lokacin da ka kamar zakan gona haka. Mm-hmm. Sai lokacin da ka gama aikin gonanka. Na. sai na tattara su na ajiye su da December har ya kaga lokacin da wani ne ke bukata lokacin da ke kenan kamar wanda na gani kan shi yana da bukata kamar irin wani lokacin da damuna sai na cire wannan zaka wani lokacin sai na dubi da ya kamata in ba su da suke da bukata a wani lokaci sai na ba su amma da yakin lokacin kakan ban bayar ba sai wani lokacin sun a ingancin wannan zakar to idan ka ba da zakar ta yi idan ka bada a hakan zakkar ta yi tun da an fitar da ita amma idan fa ta lalace sai ka biya ya kamata ka san haka misali mutum ya cire zakka sai bai bada ba to wani abu sai ya faru asara ta zo ta faru ko barayi suka sace amfanin gaba daya ko gobara Allah ya sauke ta kore to sai ka biya domin Allah cewa ka bayar a ranar kuma baka bayar ba yauwa ko da ka batta a wasiya misali cewa Eh, dan ina son zan taimaki waɗannan amma ku shaida cewa ba kayana bane zakka ce an gane mm. saboda kana ganin kamar wasu mutane za su wahala lokacin da babu ka ɗauka ka basu to zakkar ta yi ka bayyana cewa zakka ce kuma ka fitar baka miƙa ta bane amma kin miƙa ta da kai in ta lalace za ka biya <laughs> shi ne Allah ya riga ya baka lokacin yawa za ka biya wannan shi ne amma cewa yanzu ya ba wa mutane ta yi tunda an riga an fitar da ita jinkiri kuma da ya yi na bai miƙa ba da kansa to idan wani abu ya faru na lalacewar wani abun zai biya shi ne sai ya san wannan matsayin na magana ana magana da Na'am. Yace ina da tambaya ne wallahi jiya akwai ina yau dai malam ya eh, barka da zuwa. Na gode. To ina da tambaya ne tambayan da nake da shi shine mun kana kamar muna sallar mangariba mm. ya aka bugo waya waya na ringin sai wanda muke sallah tare da shi. Ya danna bishi. Can aka sake bugo wayan sai ya dauki wayan sai irin a'a a'a a'a to shine ni abun alhaji insha Allah zan yi wa malam tambaya da sai kuma tambaya na na biyu kuma na tsara hmm. tambaya na na biyu ce kuma yanzu ni ne kamar ina da ina da wajen sana'a haka hmm. kamar na gidan buruka hmm. ina nan kan kawo da wani Allah ya ce yi eh, eh, kana kana da gidan blog dan dawo baya kadan abun yana network din yana katsewa ba ba ma jin shi sosai Okay, da da ya bai jima ba sai Allah Na kudin sa ka. mutum zan ta ma ko kai mutum zan ta abin ko kuma blog din sa ne eh. Eh, da da kwanciyar da duk mun fahimta duk da ma abin da na um bari mu fara magana shi ta farko wanda ana cikin sallah sai aka bugo masa waya abu na farko dai da ya kamata a yi shine duk masallaci in zai shiga sallah ya kulle waya wannan ladabi ne wanda musulunci yake da sa saboda manzo Allah ya nuna cewa da fuqaha'u sun nuna cewa masallaci fasaduwa yake da ubangiji ganawa yake da Allah sannan a ƙarƙashin wannan an ce Allah yana da sifofi guda biyu ɗaya kowane musulmi yana son ta amma ɗaya sifar Allah kowa baya son ta sifar da ubangiji yake da ita guda biyu shine sifar yadda kowane mumini yana son Allah ya yarda da shi kuma sai ya bi matakin da za a yadda da shi in Allah ya yadda da kai kuma ka huta sannan akwai sifa ta biyu ita ce ta Allah yana da fushi wanda kuma kowa baya so in Allah ya yi fushi da ɗan adam to ya shiga uku to hatta a cikin sallah za ka iya aikata abin da Allah zai fushi da kai saboda akwai waɗanda suke sallah kuma Allah ya la'ance su akwai waɗanda suke sallah in sun gama sallar ta yi masa mummunar addu'a to musulmai su kiyaye wannan don haka shiga masallaci koyarka a kunne ana sallah ka fito ka zo ka batta a kunne matsala ce amma kaga a babin musulunci malamai sun yi ta maganganu wadda za su zamanto ishara misali wanda yake sallah ya yi nuni nuni magana ce amma ba ta haɗe da murya da sauti hmm. ba ta haɗa sauti da murya ba hmm. Eh, da abin nan ba nuni ne kawai amma magana ce ko mutum zai wuce ka ɗaga masa hannu haka misali kana son ya dakata ne mm. wannan magana ce amma ba magana ce mai haɗe da sauti da murya ba da harafi ba mm. a kawai nuni ne ire-iren waɗannan duka an yadda ba za su ɓata maka sallah ba khususan idan ka yi su akan mutumin da zai shiga alaka, ko zai yi wani abu daban ka idan ma rai ne zai fada cikin halaka ko makaho ne zai fada wani abu an yadda ka yanke sallah ka je ka tsamar da shi to amma duk abin da ya shafi in dai sallar ka kai kadai ne kai wani abin da zai iya fitar da haruffa da sauti to sai ba adi ta kama ka sallah an gane hmm. a yanzu ka ga ko kaki mutum yayi an ce sa rigarsa ne ya katso shi amma ba ya ya tofa ba saboda in kai tu din nan sauti ya fita kuma harafi ya fita don haka sai ka samu sai ba ta kama ka to yanzu wannan ya ce mana wai mutumin ya <clears throat> ko mm. to ai magana ce magana ce amma idan liman yake bi malamai suna da ganin liman zai iya ɗauke masa wannan matsalar amma ya yi abin da bai dace ba a cikin sallah ya aikata abin da yake makuruhi ko ya kai babin haram saboda haka gara ma ya yi shiru bai yi wannan abun ba don shi ne bai yi magana ba kenan wayar ce kadai take magana ko kuma ya ɗaga ya kashe amma ba daidai ba ne domin yanzu wannan abin da yake yana nuna ya amsa masa ne yana sanar da shi yana sallah dole kiyasin maganar haka za ta hmm, fito yasa na ce ga yafi da wanda yace ina sallah a ba dai bane ba dai bane kar ka hada su a guri da yawa ba dai bane amma dai isharar da yake nunawa shine kamar yana nunawa mutumin fa ina sanar da kai ina sallah ne to wanda zai yi wannan a cikin sallah to sallarsa za ta baci ya fito don da ganganci ne duk kuma abin da kai magana da gangan a cikin sallah to sallar ta baci sai in ta gyaran sallah ce wanda liman zai tambaya ya ce me muke ciki saboda kowa ya rude a masallacin to wannan idan yayi magana shine ake cewa an yi ta ne don islahi salah amma wannan magana ba islahi salat ba ne ba gyaran sallah ba ne kawai wani abu ake don haka sallar za ta kai ga ɓaci idan mutum yana irin wannan Allah ya kiyaye to sai kuma batun tambayarsa ta biyu an riga an yi ciniki da wani ya ba da kuɗi bai gama cika ta kuɗin ba ne ko to sannan sai ya mutu yana tambaya zai mai da kuɗin ne ko kuma zai kayan abu biyu ne a wurin na farko ciniki ya riga da ya kullu don haka sai nemi magada su cikata masa sauran kuɗinsa su ɗauki kaya an gane idan kuma magada ba za su iya wannan ba to sai a koma babin ikala babin ikala shi kuma yadda ake yinsa shine mutum ya sayi abu amma sai nadama ta same shi akan abin da ya siya sai ya dawo wajen wanda ya siya sai yana son da Allah ya yi hakuri ga kayansa ya karbi kuɗinsa ana yin wannan a musulunci an yarda da shi misali yanzu ka je ka sai tv dubu hamsin misali ka ɗauko shi ka taho gida za a ɗaura sai kuma matarka tana da ciki an kai ta asibiti ana neman a mata tiyata na dubu hamsin to tv za ka ajiye koya za a yi to ina zaka aje ya yanzu dan kasuwan yanzu na wannan zamanin da bai san shari'a ba kuma bai san taimako ba a mafi rinjiya lokaci in ka koma ka same shi sai ya ce ciniki ƙarya ne ko kasuwa ƙarya ne to anan kuma maganar da ai musulunci yake shine nadama mutumin nan yayi yazo ya same ka yace to mata ta ce yanzu za a mata tiyata ba amfani da sai tibin nan ka hakuri ka karbi wannan tibin ka bani kuɗi na to abinda musulunci yace kai ɗan kasuwa ka karbi wannan uzurin ya tabbata da gaske ka karbi wannan uzurin ka ba shi kuɗin sa ka karɓi kayan shi kuma yadda kai masa ka rufa masa asiri sai Allah ya ce ni ko dan wannan abin da kai ni kuma zan yafe ma ka gobe kiyama ba wai aikin banza kai ba ai Allah ya san kana son kuɗin amma ka hakura to zan saka maka da aljanna to sai dai a shiga wannan babin idan magada ba za su iya ba kuma suna nadamar ya kamata a ba su kuɗi to sai ya karbi kayan sai ya ba su kuɗinsu. amma kada kayan a dawo masa shi da illa dole a kiyaye kayan akan yadda yake idan an karba an je wasu bulof din sun mabantare to ciniki ya kuru yana da dama ya ce dama bashi yake bin sa yanzu don ya riga ya sayar masa da kayan ina bin mamacin ne kuɗi kaza na sayar masa da kayan ya ban kuɗi kaza kuma ina bin sa kaza da haka sai a biya ka to wannan shine idan kuma babin maslaha aka shiga ya zauna da magadan suka ce to su dai suna da ganin ba su bukatar wannan abu kuma ba su da yadda za a su biya bashin da ake min mamacin to me maslaha ya ce to ya yadda a dawo masa da kayansa to shikenan daidai ne a yi haka na ne ya halatta a yi mace da mutumin da gaske ne eh da gaske ne a kai nake tambaya da gaske ne auren ta zai saboda kada mu ba da fatawa wani je fake ta yin abun da ba su kenan ba ka san akwai samari wani zai je wajen yan mata uku kuma duk ƙarya yake da sunan cewa aure yake nema kuma ba gaskiya bane mm. ba zai aure su ba a wannan lokacin to kuma kowace shi je mata wannan kallon da zamu faɗa kuma ce da sunan aure eh, to wanne ne a ciki ka gaya mana saboda harkar matasan nan ina jin tsoronta ni da gaske yana tambaya kan wani irin kallo ya halatta a yi ba sannan bincike da ake yi fina ya kamata a dakata da mata da da yara to hadisin ya zo a dunkule kuma bai ayyana ba shi da manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam wani ya ce masa ya yi aure ya ce ka ganta sai ya ce to ka kalle ta mana ka kalle abin da ya jawo maka soyayyar to dama me ake buƙatar soyayya a jikin mace shi yasa ni maka ba na son shiga cikin magana? amma dai ya halatta a kalle ta in aure za ka amma shi ma yana da adadi na farko menene abubuwan da dama ake ashraf a jikin a jikin mutum idan an gamu da shi abin da fi komai girma shine fiska to ya halatta ya kalli fiska ya halatta kuma ya kalli tafuka amma fiskar ma fa in ya ga guda ɗaya ya isa don yau in ya gani ta masa fiskar ta masa ko to ta ci gaba da rufewa kar ta sake nuna masa saboda abu dalha ne kowa daga ciki wani ya zo ya abin nan sahabi ne ya kalli fiskar washe gari sake dawa hira ya ce a buɗe masa fiskar gari ta ce masa a'a ya isa haka wannan fiskar ba za a sake ganin ta ba kuma sai an ɗaura aure. Muna bai faru ba. me zai faru me zai faru eh to kaga kenan yanzu kana son a bude hadisin annabi a shigar da ka. to to tunda ba wane kai ne sai ka hakura yauwa dama abin aka ce ka kalla me ka gani fiskar yama yauwa hmm. amma abin da wasu malamai suka yi na maganganu mahallin yana da hatsari cewa an ce kallo saboda lafazin ya zo da lafazin kallo kawai a dunkule ba a ƙayyade ba ka kalli abin da zai jawo maka soyayya Ka yanzu wani in an bar shi zai shige ne ya tafi inda ba a tsammani ya ce kuma a buɗe a gani kamar yadda wani ya je ya samu ƴar wasu mutane ya ce wai sai ta buɗe cinyoyinta ma gani kaga wani ai alfasha ce alfasha ce wannan ba daidai ba ne. yawa wani kuma da ya zo yake cewa ai an ce a kalla don haka sai ta buɗe masa kirjinta wannan ba daidai ba ne saboda shi yasa na ce maka saboda shakiyancin da wasu suke yi da su makale da wata magana su makale a bayanta kuma suna son su yi alfasha suna son su saba ma Allah sai su makale da wannan magana to ba ita muke yi ba da haka gaskiyar magana shine ya isa kawai daga fiskar ta shikenan ya isa haka sai ta fuka. ya isa haka saboda duk inda ka bada dama wani zuwa zai ya wuce iyakar yawa to wani ma wani ma an ba mu labari wani ma ya ce kawai ai kamata ma kawai ta tsaya daga ita sai dan kamfai ka san dai dan kamfai ko hmm. to yanzu dan Allah dan annabi shikenan a haka kuma yazo ka hujja da hadisin annabi ina hadisin annabi da kuma yazo yake cewa duk matar da ta kai balaga haramun ne Ka ga jikinta in ba fiskarta da tafuka ba ya za ka yi da wannan hadisin shi kuma kuma kawai dan an ce eh ka kalla a ai ka kalla din ba wai shikenan duk jikinta ya tabu wannan ba daidai bane hmm. fatawa ce ta son zuciya fatawa ce ta neman a halakar ne mutum ya ɗauki wannan kuma ya fake da shi yana son ya yi barna to kaga wataƙila kuma in an buɗe ce yana son ya taɓa hmm. to shikenan kuma daga nan fitina za ta shiga so ba daidai ba ne don haka a tsaya inda annabi ya istisna'i fiska da tafuka su kadai ya isa ya isa yawa a tsaya a nan kada ka ba mu wani mutum wata dama da zai je jefa kansa cikin fitina daga nan shaidan ya shiga daga nan kuma ɓarna ta faru a zo kuma a rasa mafita to ba daidai bane bincike kamar ya eh, ina ya kamata mutum ya tsaya a binciken a bincike kan ai dama abin da ake nema annabi ya faɗi inda za a yi bincike a yi abu biyu ne Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu idan wanda ya zo zai muku zai auri yarku ko ke da aka zo za a aure ki ko kai da zaka aura abu biyu kawai zaka bincika ɗabi'a da addini halayya makarimul akhlaq sai rukunta ga addini kai ma abin da ake nema saboda ɗabi'a ita take sa a ji tausayi yawa ita take bayyana abubuwan da suke da yawa in kana da ɗabi'a mai kyau to da tausayi da rangwame da kyauta da mutuntawa da karamtawa da girmama iyayenta da mutunta ta da kare mata haƙoƙi duk ɗabi'unka za su sa wannan kai a gane addini kuma dama shine abokin tafiya shi ke haskawa amma idan ka kalli kuɗi babu ɗabi'a ko in ka kalli ilimi babu ɗabi'a za ka samu mai ilimi komai ya sani amma zai zagi uban matar zai ci mutuncinta zai wulakanta ta zai ba zai rike ta ba ba zai ciyar da ita ba akwai ha'inci ire-iren irin waɗannan ba za a bashi auren ba kuma a yau abin da mutane suke dubawa shine ma sun ma yawasar sun ma zubar da abin da annabin ya ce a duba shine ɗabi'a da addini yanzu ba a duba kawai abin nan kuɗinka ake duba <laughs> ko ba gaba mun yi tafiya da wani ɗani aka bani mun shiga shirgegiyar mota ana tafiya sai na ga yara suna takalma ce ba fa mota ta bace a <laughs> ah, na ce ba mota ta bace wallahi ga mai motar nan saboda haka ni kawai ɗani ne a ah, ina gaya maka yadda ake bi ne yadda a ah. yadda ake kai da Allah ka bari yadda ake yi kenan ake samar da irin waɗannan abubuwa sai a manta da addini a manta da ɗabi'a shikenan sai a kalli kuɗi da kuma akwai mai kuɗin da zai iya duka yana da fushi yana da faɗa yana da wane ne watakila ciyarwa ma ba zai yi ba kuma ga kuɗin. Tumuna godiya karamakallahu a masu raro mun gode muku kwarai da gaske da kuka kasance da mu kuma mu lokaci a cikin wannan shiri na ko mai farin jini na zanen shekarun Muhammadu Kuro wanda nan zamu dakata a cikin wannan shiri na wannan makon yanzu ka madadin malam da muka tuna da shi a shekarun Muhammadu Kuro a kan kallon muna godiya kwarai da muna godiya Allah ya saka da alheri hukumar da ya rubuta zabar da ma gabatar da shirin sunana Abubakar Yahaya nake fatan zamu kasance da ku cikin wannan sabon shirin na zanen shekarun Muhammadu Kuro assalamu